masu kallon mu da sauraron mu dai ga sha yanzu muna da cikin kawo muku wato wannan dambe na garin ibadan a kenya le kamar yadda kuke kallo yanzu ga wasa nan an taka tsakanin yaran nan wato mai kwazo shagon na jahila na jahila a garin wato ibadan kuma dai wannan dambe da kuke gani yaron nan a yaro ne mai kokari kamar yadda kuke kallo a garin ibadan a kenya dai saboda haka ku ci gaba da biyo mu in allah da muna cikin wannan gari na garin ibadan a kenya dai zamu dinga kawo muku wannan wasanni daban-daban insha allahu rabbi gidan bashar karamin daga bangaren kowa ya samu da ya so kuɗi ne subhanallahi subhanallahi ba hago na jahila saki. hago na gidan fashe ba hago na fasarawa ba hago na fasarawa gabatar hakkin ya tambaye shi zai wuce da su ne ko kuwa a magana ke da zai wuce da sarki kuke nan eh saboda in ba mu gan su ba mu neme ka in ba mu gan su ba mu neme ka eh. soja ya faɗa ma ka sani sojoji sun shigo gidan nan o ba yau sun ce sun ji labari a kwanan nan men soja idan ka bari tela ya kwashe ka to an samu agasi ha sojoji ga naku subhanallahi la ilaha illallah dan janna da kudi ko wallahi kai a koma haka alani yanzu ya kudi za ka kudi yanzu a magana sai wa ya zo ne wai sai wa ya zo sai wa ya zo yan kallo ga kudin yan kallo ga kudin yan kallo ga kudin ku yan kallo ga kudin ku yan kallo ga kudin ku fitarwa an ga Allah kamata a ce ka yi dambe Wallai saboda ai duk satin da akwai mutane da wasu dambe kake ka jawo abokin dambe ka ka nuna mishi da uwarsa kowa shi waye waye an yi kawo na jahila dora mai dora mai kaya dora mai da Allah fitarwa ka dora mai kaya dora mai dora mika daga tsohon su tsohon minista ku ne dora mai ai duk wanda kai kullum iri ido kamata a bashi shi mai buga sa wani wajinsa amma ban da inda dan dan gidan mu Allah na gama su ba ga dogo bani na arote su aye sai ne mafitina gidan dan dan buraka ba shege mai kamar tsawon kada Allah na gama arote wallahi ai ya rudi ce manyan korafi sai sai sai abin da sai ya rabu kullum yasa yi yi ya ni ku warka ke da masai ba Allah ya gama ai yaro a lokacin da ka kuma ba ne kuma lalle za ka duk bura uba kai to wallahi jama'a an kore soja an zo soja an wani kuma soja tunale wanda wanzan mama sarkin yakin aminu daura goje yake kawo muku wannan ɗauka a garin ibadan akiyale gidan national chairman na ƙasa aminu kaura goje sojan an gafi baran mamman baran mamman ɗan sayi ibadan ake ne wanda darewar sama masarki yakin aminu turan waje yake kawo muku wannan ɗauka na musulma ukano Thank you.

damban ta tafi sake na hannu na kasa da shi da garkuwa da wanda ake buga garin ibadan a kiyaye musa dan gyara mana ga dan banna a wani wani ma ango ga dan banna da ake doka da ni wai wa an zo mana abin nan an ni na ji kamar din ga dan banna da ake buga garin ibadan a kiyaye wanda a baje wannan ana cewa national chairman da kafa aminu kaura goje daga bangaren jamus sai a baje da habon garkuwa waɗanda ke goki ba daɗi kariya targade allah ya kiyaye Allah muke ta tallafawa gare su ta mai kashe jiki ne ya ka kai tsoron mutuwa da suna cewa an fadan Aiki sa kenan, kuma da shi kashi ta kashi ta kashi na uba ai ba wannan magana ne in ya ma hannu ka riga in ya ma hannu ka riga in ya ma hannu ka riga shi ma in ya ma hannu ka riga na uba haka take wai Allah wai musa da rasa ba su ruwa na uba ni wanga da ne ba zo? Aha. garba ka ji tsoro a Najeriya nan wallahi da bakin sa ya ga mu ce wallahi masa ku abokan dangana ba a ji tsoron kowa sai da abun zai yanu yake wallahi dole ne ka sanar shi wancan mai kun ga mun je Lagos ai fili mun amma za a sake haɗuwa

local chairman na ƙasa aminu kura goje aminin kyallu da bahagon alin tarara mai bannan bannan bannan bannan bannan bannan ina za a yi dangon ne wai ha Na jahila da shagon baban sun taho ka. Duk da ku mana. Ah, kawo gashi tun hudu muna nan dan kallo Allah ya an hura kama biyo kura uba sai ciyaman na kasa aminu kaura goje akwai yan dambe akwai yan dambe bangaren gurmada akwai yan dambe bangaren jamus akwai bangaren da yan dambe bangaren kudu Allah Allah, hafi Allah hafi Allah, Allah hafi Allah. gasa na masu aikin dambe a shafanka na ba da gasa na dawo shafanka na ba da na dawo na ba da da na ba da na dawo ya je yan nan soja da kaban soja bangaren ga ne soja da soja mun gane wanne ne soja a mana ana rawa kuma jihar kuma da Allah. ku dinga biya mana a kuna ka da kuma soja soja soja soja na Musa Hey, hey, hey, hey. I'm not going to come to you. I know. I know. sauraro da an kallo da na gurin mana ko wata ba su ta yawo na kawai da mai hagun da ya dama rayu kuje gama ya hana da And I Bandana Vihumai Yeah. والله اوتامكم والله اوتامكم والله اوتامكم نعم وايوه على اوتامكم سبحان الله سبحان الله سبحان الله Come and take him, come. Uh, bari na koma zan tambaye ina ibada idan mutum yi maka kai yawa wani kasu dambe wata rana kana dambe bata mutu ba kana rai amma ba yi na kai gaskiya ne wannan eh? to shi yasa ko da dan dimbin yan na gane dimbin ina fata ya fita lafiya ban tsoron amma jiya da za ku kai ka faɗi in ku da Allah ta ba ka wani gaskiya ne wannan Allah annabi kaura goje don banda ake buga garin ibada a kinyale an gwada jashi